radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله masu sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar rahoto ita ce zango na biyu a wannan rana ta laraba da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin na kokun san daga nan sai labarin duniya da dumi su sai mu kama ku shirin mu koma noma sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa yanzu za ku fara da jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu rari assalamu alaikum yau laraba takwas ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha biyar ga watan sha'aban na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 1189 suka gabata a rana irin ta yau 15 ga watan sha'aban na shekara ta 255 bayan hijira kamariya aka haifi imam mahdi alaihi salam mai ceton duniya ta dan adam dan imam hassan al-askari alaihi salam daga zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a birnin samin da ke arewacin bagdaza na kasar iraki wannan imami sunansa na shine sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mafi shaharar lakabinsa su ne mahadi ma'ana mai shiryawa da kuma ka'im da dai sauran lakabobi imam mahadi alaihi salam ya kwashe shekaru biyar na farko na rayuwarsa tare da mahaifinsa mai daraja bayan shahadar mahaifinsa imam hassan al-askari alaihi salam imam hadi- alaihi salam ya zama imami mai jagorantar al'umma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma a cikin wannan lokaci ne ya fako ya yi kusan shekaru 69 yana gudanar da alakarsa da jama'a ta hanyar wakilansa na musamman bayan wani lokaci kuma imam hadi alaihi salam ya sake wata fukuwa mafi tsawo wadda kuma ba zai sake bayyana ba sai lokacin da allah madaukakin sarki ya ga dama a lokacin ne zai bayyana domin tabbatar da tsarin adalci na ubangiji a duniya ɗaya daga cikin fitattun siffofi na mulkin imam mahdi alaihi salam shine kafa adalci ya zo a cikin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da dama waɗanda aka rawaito su ta hanyoyi na dukkanin ɓangarorin musulmi akan cewa ƙarshen zamani lokacin duniya ta cika da zalunci da kama karya da barna mahdi daga ahlul bait sai bayyana inda zai kawar da zalunci da barna a bayan ƙasa sannan kuma ya tabbatar da adalci da tsari irin wanda ya dace da ɗan adam a lokacin bayanar sani annabi isa alaihi salam zai sake dawowa domin ya taimaka ma mahadi wajen tabbatar da tsari na ubangiji da adalci sannan kuma ya tabbatar wa masu ɗaukar sa a matsayin ɗan allah cewa shi bawan allah ne ko manzon allah wanda ya zo da sako daga allah sannan kuma ya barranta daga masu kiransa ɗan allah imam hadi alaihi salam yana nan a raye akan haka ma ne ake cewa zai bayyana saboda fakwaye kuma allah maɗaukin sarki ya san lokacin bayyanarsa kamar yadda allah ne majibincin dukkanin lamarinsa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 wato www.hausatv.com masu son aiko mana da wasiƙa kuwa suna iya rubuta mana a adira voh at gmail.com sai mun ji da gare ku Tuma da yanzu kuma ga labarin duniya da dumi su ta da tahirar amin raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. miliyoyin mutane sun gudanar da bukukuwan haihuwar imam mahdi a jalallahu ta'ala sharif a nan kasar iran ƙungiyar opec ta ce tana fatan ƙarin buƙatar ɗanyen man fetur a wannan shekara a duniya ukraine ta buƙaci amurka ta ba da kunshin bamai wa'anda aka haramta a duniya don jefawa sojojin rasha yanzu kuma ga cikakkun labaran miliyoyin musulmi a nan ƙasar iran da wasu ƙasashen duniya sun gudanar da bukukuwan haihuwar limami na goma sha biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a jiya talata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa miliyoyin mutane ne suka taru a masallacin jamkaram kilomita shida daga birnin ilimi na kum inda suka kwana suna raya daren da wake-wake da ibadoji da kuma raba abinci don nuna farin ciki da haihuwar muhammad dan hassan al-askari alaihi wanda mabiyan masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam su yi imani da cewa an haife shi a ranar 15 ga watan sha'aban shekara ta 255 bayan hijira wato shekaru 1189 da suka gabata sun yi imani da cewa imam mahdi salam zai bayyana a duk lokacin da allah ta'ala ya yi masa izini ya bayyana inda zai cika duniya da adalci bayan cikarta da zalunci wasu 'yan majalisar wakilai na ƙasar amurka sun ba da sanarwar cewa gwamnatin ƙasar ukraine tana matsawa gwamnatin shugaba biden lamba don ta miƙa mata ƙunshin bama-bamai wa'anda ake kira cluster bombs wa'anda ƙasashe 120 a duniya suka haramta amfani da su don ta yi amfani da su kan sojojin ƙasar rasha tashar talabijin ta press bayanan nan tehran ta nakalto 'yan majalisar wakilai na amurka guda biyu jason crown da kuma adam smith suna faɗar haka sun kuma ƙara da cewa gwamnatin kiev ta buƙaci hakan ne a taron munich da ya gabata kuma sun buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka su matsawa shugaba biden lamba don ya miƙa mata wa'annan makamai wanda za ta yi amfani da su da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa don jefa su akan sojojin ƙasar rasha makaman cluster bombs dai kunshin bumabumai ne wa'anda yake dauke da ƙananan bumabumai a cikinsa wanda kuma ake watsawa a cikin sojoji ya yi ta tashi da su amma kuma suna iya shafar fararen hula wanda hakan ya sa mafi yawan kasashen duniya suka haramta amfani da su babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato opec haitham al ya bayyana cewa akwai fatan buƙatar ɗanyen man fetur zai ƙaru a kasashen duniya a cikin wannan shekarar da muke ciki don haka kungiyarsa ba ta fargaban faɗuwar farashin man fetur a wannan shekarar tashar talabijin ta alma'adin ta kaso algaith yana faɗar haka a ni dandali na tattauna batun makamashi a duniya a jihar texas na ƙasa amurka ya kuma ƙara da cewa akwai fatan za a sami buƙatar ƙarin ganga kimanin miliyan biyu da digo uku a wannan shekarar kuma mafi yawan buƙatar za ta fito ne daga ƙasashen asiya babban sakataren ya ƙara da cewa ƙungiyarsa ba ta jin tsoron kwararar ɗanyen man fetur na ƙasar rasha zuwa ƙasashen asiya don haka algait ya kara da cewa babu wata fargaba ga ƙasashen ƙungiyar opex dangane da faduwar farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya wannan shekarar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran zahra irshadi jakadiya kuma mataimakiyar wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da kyautata matsayin mata a ƙasar duk tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda gwamnatin ƙasar amurka take ci gaba da ɗorawa ƙasar kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto irshadi tana faɗar haka a daren jiya talata a lokacin da take gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da mata sulhu da kuma tsaro ta ƙasa da ƙasa a birnin new york na ƙasar amurka ta kuma ƙara da cewa dole ne ƙasashen duniya su magance matsaloli na asali wanda suke haddasa fitinu da yaƙe-yaƙe a duniya don ganin sun kubutar da mata daga wahala da suke fadawa cikinsu fitinu da kuma yaƙe. sakataren ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon sheikh na'im qasim ya buƙaci 'yan siyasa a ƙasar ta lebanon su zo a zauna tare don tattaunawa da kuma warware matsalar zaɓen wanda zai hau kan kujerar shugabancin ƙasar ta lebanon tashar talabijin ta almanar ta ƙungiyar ta nakalto sheikh kasim yana faɗar haka a taron maulidin imam mahdi a ta ta'ala farjo sharif wanda aka gudanar a birnin nabatiya na yankin jabal amil a kudancin ƙasar lebanon a jiya talata sheikh kasim ya ƙara da cewa ƙungiyar ta bayyana suleiman faranjiya a matsayin ɗan takararta don hawa kan wannan babban kujerar don haka wa'anda suke da wasu 'yan takarar wa'anda ba shi ba su so da su a baje su a tattauna a kan cancantansu na hawa kan wannan kujerar wasu 'yan siyasa ƙasar lebanon dai suna sukar ƙungiyar ta hezbollah da gabatar da suleiman faranji a matsayin ɗan takararta saboda zargin cewa yana tare da ƙungiyar kasim ya mai da martani da cewa kungiyar ba za ta amince da ɗan takarar da yake son ganin bayan kungiyar ba wacce ta samar wa ƙasar lebanon ɗaukaka da izza daga hannun harci kasar isra'ila da kuma sauran maƙiyan kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu sai a ga zama domin aji shirin nan na mu koma noma Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kamuku batutuwa da suka shafi noma da kiwo To a yau za mu dubi ne a kan da take faruwa a wasu ƙasashe na duniya na yawaita dabbobin daji da ake ƙoƙarin karewa. Za mu ji dalilin da ya saka take faruwa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. farautar namun daji wata daɗaɗɗiyar sana'a ce ko kuma a ce halayya da aka san bil'adama da ita tun daga lokacin da ya samu kansa a doron ƙasa. Kuma a zamunan baya masu nisa ɗan adam yana yin farauta ne saboda ya samu abin da zai ce rayu ba tare da wuce gona da iri ba. Sannan kuma yana kashe wasu dabbobi. da suke a matsayin barazana ga rayuwarsa musamman in sun yi ƙoƙarin halaka shi ko kuma rayuwar dabbobinsa na gida da yake kiwatawa dabbobi kamar karkeci kura zaki da musa da makamantansu haddadila sun daɗe ana jayayya a tsakansu da ɗan adam su kashe wani lokaci kuma a kashe su shi ya sa ma waɗannan dabbobin suka shiga cikin labaru da tatsuniyoyi na bil'adam a cikin al'ummu daban-daban to da yake allah ko ya bai wa ɗan adam fifiko na tunani da ilimi da sanin dabaru da wata halitta ta daji ba ta mallaka ba sai zamana yana da ƙarfin da zai iya jefa rayuwar wasu daga cikin waɗannan dabbobin cikin hatsarin gushewa daga doron ƙasa sai dai idan akwai siyasa mai tsari tattalin arziki gwamnatoci za su iya taimakawa wajen samar da mafita da za ta wa mutum da dabbobinsa da yake kiwo na gida kariya daga irin hare-haren da dabbobin daji suke kai musu hakanan kuma su ma dabbobin dajin masu farauta a basu kariya daga hare-hare na biladama a zamanin nan da muke ciki bakin duniya ya haɗu ya zo wuri ɗaya a kan baiwa dabbobin daji kariya daga gushewa sai dai kuma a lokaci ɗaya yin aiki da nauyin da ya rataya a wuyan ɗaiɗaiku da ƙasashe da gwamnatoci ya kasa kaiwa gaci wannan shine sakamakon wani bincike da jami'o'in queensland da kuma griffith na ƙasar australia suka gudanar kuma suka fitar shi ko wannan binciken an yi shi ne dai saboda a san yadda za a fuskanci karuwa hare-haren da bil'adama yake kawo dabbobin daji fiye da zamanin baya jagoran waɗanda suka yi wannan nazarin da dai shine masanin halayyar halitta alexander berkzowski masu wannan nazarin sun kai ziyara har ƙasashe 133 a duniya da inda suka je suna da zango su gudanar da bincike saboda su ga dalilan da suke sa hakan take faruwa wato kaiwa dabbobi har-hare da kashe su fiye da baya to ɗaya daga cikin sakamakon da binciken nasu ya basu dai shine da akwai yadda suka fahimci a cikin ƙasashe masu tasowa makiyaya suna jin jiki matuƙa hakanan manoma sanadiyar wannan irin jayayyar a tsakaninsu da dabbobi idan akwatanta su da takwarorinsu na kasashen da suka ci gaba ga misali a ƙasar kajiwado mai nisan kilomita 100 daga babban birnin ƙasar nairobi wani manomi ya yi korafi kan yadda dabbobin daji suke cinye masa dabbobinsa na gida da yake kiwata kuma waɗannan dabbobin su ne arzikinsa babban matsalar da muke fuskanta in ji shi ita ce ta zakuna da suke kashe mana shanu a dare hukumar kare dabbobin da suke faruwa amma kuma sai a ɗauki shekaru masu yawa kafin a yi maganar biyan su fansa a ƙarshe ma dai su waɗannan makiyayan da manoma suna yanke ƙauna na cewa matsalar su za ta warware. da dama daga cikin mazauna karkara a ƙasar kenya da ma wasu ƙasashe masu tasowa a cikin asiya da nahiyar afirka da kuma can yankin latin amurka akwai mutane da ba su da madogara ta tattalin arziki da ta wuce wannan dabbobin da suka mallaka su ne suke ba su abinci sannan kuma idan wata bukata ta kashe kuɗi ta taso su kama wasu daga cikin dabbobin kasuwa su sayar daga cikin bukatun da sukan yi da waɗannan kudaden kamar yadda wani makiyayi ya faɗa ƙasar kenya shine suna biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta don haka da zarar wata dabba kamar zaki ko kura ko kirkeci sun cinye musu dabbobi an durƙusar da su kenan to a bisa tsari da dokoki da ake kuma a rubuce a cikin takardu a wasu ƙasashe musamman masu tasowa idan irin hakan ta faru ya kamata a ce ana biyan waɗanda suka yi asara fansa sai dai da wuya hakan take faruwa domin da akwai miliyoyin daloli fa da ake warewa a kowace shekara domin ganin cewa an kare namun daji musamman zakuna daga ciki har da ɗaukar matakan da za su hana a kai wa dabbobin daji wato rika kula da lafiyar da mutanen karkara da suke makwabtaka da namun daji amma rashin aiki da wannan tsarin ya sa makiyayan sun zaɓi hanya mafi hatsari da ita ce kashe dabbobin da suke yi wa dukiyarsu da rayukansu barazana shi ko mutum yana da dabaru marasa iyaka na kare kansa da dukiyarsa daga abokan gaba don haka matukar mahukunta kasashe masu tasowa da ma manyan kasashen da suka ci gaba da mutanensu ke ware wani lokaci a shekara su zagaya irin waɗannan kasashen domin yawon buɗe ido kuma su ga namun daji to matukar suna son wannan yawon buɗe idon da ci gaban ya wanzu ba tare da an daina yin shi ba to su gaggauta kai ɗauki zuwa irin waɗannan yankunan domin kare rayukan masu zaune a karkara da ba su duk taimakon da ya kamata saboda kada su ci gaba da kashe dabbobin daji da hakan zai kai ga karewarsu. to masu raro za mu dasa aya nan da fata an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu ma saurare ga kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniya Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkamu da raka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shin yana cin same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da mawaƙa fitattu suka a nan ƙasar Iran domin na samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To bari koma gefe haɗa ku da Mahdi Muhammadiyan domin jin irin waƙar da ya tanadar mana game da zagawar ranar haihuwar Imam Mahdi Ajallahu Ta'ala Farajihu Sharif. Da fatan masu su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. thank you Gözüm yollara kaldı sen gelmedin Döyünür yüreğim inan hardasan Geçiller cümleler niye gelmesen Sana kurban olsam bu can hardasan Tarday ferahi daha besti gel Akan gözyaşım gal olubdur inan da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara baki ɗaya. Sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Música